وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما yadda كسابا a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na juma'a na umar ibn al-khattab radiyallahu anhu a yau alhamir yawmul khamir daren juma'a hadi babbar rana yau goma sha takwas ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min makka al-mukarrama ila al-madina al-munawwara daga makka zuwa madina tana da shekara 1440 wanda ya zamo daidai da 23 ga watan mayu watan biyar miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam idan ya tabbata tana da shekara 2019 kafin mu ci gaba akwai ina jin wannan takarda neman addu'a ce cewa da fatan an sha ruwa lafiya malam don Allah ina neman addu'a ma wani yaro na yana fama da rashin lafiya Allah ya baki lafiya kuma Allah ya taimake mu to muna fata waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya saboda kusan kowa an kasa baki zaka ji yana fama da rashin lafiya kowa da abin da ya dame shi saboda haka Allah ya yi mana wannan kuma akan wato jinin al'ada sai ce na saba yin kwana hudu amma kuma a wannan azumin bayan kwana hudu sai yana zuwa yana daukewa har yanzu to yana iya yiwuwa akwai magungunan da ake shafi yasa abinda malamai suka yi bayani shine lokacin da jinin al'ada yake yawan daukewa to kamata yi sai a duba a gani jinin da yake zuwa wani iri ne idan yayi kamata da eh, idan yayi kama da na al'ada to al'ada ne kun kwanaki ya karu kenan idan kuma bai yi kama da na al'ada ba to jinin ciwo ne sai yi kokari a nemi magani sannan kuma akwai wata baiwar Allah wanda ta kawo naira dubu ɗai ɗai ɗai har guda biyar a ba da marayu Allah ya saka mata da alheri eh, dalilin da ya sa muke ambaton na mata saboda su suke kawowa tun da muka fara ba namijin da ya kawo dubu biyar a dungule. amma mata daga mai dubu sha biyar dubu biyar dubu ɗaya ɗari biyar sai dai muna cewa Allah ya sa ba kulin cefane ba ne eh, in ba kulin cefane ba ne Allah ya saƙa musu da alheri kuma Allah ya daɗa buɗa musu kuma Allah ya ɗora su akan mazajensu ai ku kun ce hannu gama ai eh. har ila yau muna nan a cikin wannan sabuwar sura suran da ake kiranta suratul hujurat duk matsawan da ake a cikin wannan sura sai ka samu akwai ilimi ko karantarwa ko ladabi na musamman a yau insha Allah ta'ala za mu yi magana ne dangane da muhimmancin sulhu a tsakanin al'umma tsakanin mutane guda biyu da suke adawa ko kuma tsakanin jama'a masu yawa wa sulhu khairun sulhi shi yafi alheri shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yana daga cikin babban alama ta munafinci mutumin da za a zo a yi sulhu da ɗan'uwansa amma ya yi fajirce bayan an gama kulle yarjejeniya shi kuma sai ya je ya saba ya yi abin da yake sabanin wannan wannan yana ɗaya daga cikin manyan alamu na munafinci Allah ya sauwake saboda haka duk lokacin da aka samu rakin jituwa a tsakanin al'umma to ana son a daidaita domin zama cikin rashin jituwa wannan ba alheri ba ne a samu haɗin kai a danne zuciya a yi haƙuri domin a zo a gudu tare a tsira tare wannan yana da muhimmanci a ainu don lokacin da aka samu wani mutum ɗaya ko waɗansu jama'a sun fanɗare to kamata yi a taru wato a yaƙe su kamar yadda waɗannan ayoyi za su yi mana bayani waɗannan ayoyi su ne wa in ta'ifatani min almu'minina qatatala ko min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu fa Allah ta'ala ya ce in aka samu bangarori guda biyu na ainihin muminai suka yi fada shine ikatatala suka yi fada ko da yake an ce akwai kira'an da ta ce ikatatala wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatala saboda a ta'ifata ne ikatala a ta'ifatu wa ta'ifatu idan ka hada sun zama guda biyu kenan ɗaya da ɗaya sun zama guda biyu to fi'ilinsu zai zama ikatala wato idan suka yi fada a tsakaninku to amma anan sai ce ikatatalu mura'at wato lil ma'ana saboda an kiyaye kai ikatatalu idan suka yi fada wadansu na fasarawa da cewa suka yi yaki to ai idan suka yi yaƙi to yaƙi na me tunda akwai yaƙin baka eh, akwai yaƙin da za a yi naushe-naushe akwai yaƙi na makami idan ana nufin yaƙi na baka ne daidai ne yaƙi na ɗan naushe-naushe daidai ne yaƙi na zub da jini a kake wannan da kake wannan to asali ba shi ake nufi ba amma shi ma zai shiga ƙarƙashin wannan tunda akwai al'umman musulmin da suka yaki a tsakaninsu suka zubar da jinin junansu kuma aka yi amfani da wannan aya wajen sulhuntawa a tsakaninsu saboda haka idan aka samu bangarorin mumilai guda biyu kun ga wannan yana gwada idan suna yaki duka bangarori guda biyu ana kiransu mumilai ba ka ce waɗancan kafirai ne ba ka ce waɗannan kafirai ne ba kamar yadda aka samu tsakanin izala da izala ba waɗannan suna kafin sai waɗannan waɗannan suna kushe waɗannan wanda kuma kuskure ne gashi aya ta ce wa in ne min na tatalu fa aslihu bainahuma mahallu shahid shine min al-muminin. saboda ka za a iya samu gida daya su zo suna fada ko masallaci daya su yi fada amma ba kafirai bane kawai an samu kuskuren fahimta ne kamar yadda aka samu yaki tsakanin rundunan Ali bin Abi Talib da rundunan Muawiya bin Abi Sufyan haka aka samu yaki wato tsakanin rundunan Ali bin Abi Talib da rundunan Zubair bin al wa Talha bin Ubaidillah wa Nana Aisha bintu Abi Bakr radiyallahu anhu kuma wanda har an zubar da jini abinda yawa kana karke shine dan ali ibn abi talib shine ya sulhunta wannan yaki ya kasance ya kashe yakin kwata kwata wato har abada sai aka bar yaki shine wa in ta'ifatan min almu'minina to runduna ali ibn abi talib mu'mine ne runduna muawiya ibn abi sufyan mu'mine rundunan Aisha radiyallahu anha da Zubairu bin al-Awwam da Talha bin Ubaidillah waɗanda suna daga cikin al-ashara al-mubashirin bil janna mutane goma da aka yi musu albishir da gidan aljanna Aliyu yana wancan bangare su kuma suna wannan bangare suka yaki a tsakaninsu dukan su mu'minai ne saboda haka babu yadda za a yi a samu tsakanin izala da izala suna kafirta juna ba daidai bane wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu bai na kuma. Allah tabaraka wata'ala yake ku sulhunta a tsakaninsu saboda haka in aka samu wata ƙungiya sun zo suna ta rikici wala Allah rikicin na kan kuɗi ne wala Allah rikicin nan akan shugabanci ne wala Allah rikicin nan akan filaye ne masu tsada ko wani abu makamancin wannan kai ko maslaha ce ta addini Allah tabaraka wa ta'ala ce fa aslihu bainahuma ku yi sulhu a tsakaninsu fa in bagat فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إذا aka kira wannan bangare da wannan bangare domin a sulhunta a tsakaninsu bi ma'ana a ta'ifa wa hadhihi ta'ifa akai kokari aka haɗa su amma abu ya gagara to Allah ta'ala ya ce fa in bagat ihdahuma idan ɗaya daga cikinsu suka ɓalle alal ukura suka yi zalunci suka yi ta'addati da baba kere a bisa ɗaya ɓangaren wanda su sun amince sun mika wuya amma ɗayan suka ki mikawa Allah ta'ala ce duk ku taru ku katilu lati tabgi to ku taru ku yaki waɗanda suka ɓalle suka ki mika wuya suka ki yadda a yi sulhu hatta tafiya ila amrillah har sai sun dawo bisa umarnin Allah sai sun amince da sulhu ko ma yaya ne wannan ita ce ka'ida saboda haka yin aka samu haɗin kai falillahi alhamdu wal minna amma idan ba samu haɗin kai ba to waɗanda suka balle a yaƙe su wannan kan ya halatta kuma duk wanda aka kake an kake banza domin an kake ki bisa kuskure idan ya je lahira sai Allah ya tambaye shi Allah ya tsare mu fa in fa'at fa in fa'at fa aslihu bainahuma to yana iya yiwa ɗaya ɓangaren da aka taro za a yaƙe su ko lokacin da ake yaƙansu bayan sun ɓalle sun ƙi ba da haɗin kai sai suka amince suka ce sun dawo sun yi biyayya wato a zo a zauna a yi sulhu Allah ta'ala ya ce to ko amince shi ne fa’in fa fa’a sulhu bai na kuma. idan sun dawo to sai ku sulhunta tsakanin su bangarori guda biyu bil adli da adalci Kina yi kokari a kwatanta adalci mai gaskiya a baki gaskiya mara gaskiya kuma a gwada musa ainihin kuskuren sa wa asaitu sai dai ku yi adalci ku daidaita wato ku ainihin yi adalci in ji Allah saboda inna Allah yuhibbul muqsitin lalle Allah yana son masu adalci ko a ranar tashin alkiyama za a ba su kujeru na musamman kowa ya gamsu ya san waɗannan masu adalci ne yasa in kana shugaba kai adalci ranar takin alkiyama za ka dara idan kana shugaban gidanka kai adalci to ranar takin alkiyama za ka dara sai ma matan gida idan kin yi adalci lalle ranar takin kiyama za ki dara sannan kai da aka dora maka haƙoƙi na al'umma a wani bangare ko wani saki kai ma idan ka yi adalci to ranar takin alkiyama za ka dara zai kasance ka samu babban matsayi daga wannan wuri sai gidan aljanna abin da ake nema kenan saboda haka a kaice abinda wannan aya ta faɗa kenan sai Allah ya kira da babban murya sai ya ce mai innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu akhwaykum innamal mu'minuna ikwa Allah ta'ala ya ce ai bin sani mu'minai yan uwan juna ne bai kamata a rinka samu fadace fadace da sabani a tsakaninsu su ba har a ce ma za a yi yaƙe yaƙe wannan ba daidai bane innama abin sani kawai al wato mu'minai da kake gani ikwatun yan uwan juna ne kaman ciki ɗaya suka fito ko tamkar ciki ɗaya suka fito uwansu ɗaya uban su daya saboda haka fa aslihu baina akwaykum saboda haka ya ku yan uwa mu'minai Allah ta'ala yace ku daidaita a tsakanin yan uwan kanku ku sulhunta a daidaita al'amura sai yace me wattaqullaha la'allakum turhamun واتقوا الله لعلكم ترحمون lalle ya komo mu'mine ku ji tsoron Allah idan kun yi haka Allah zai muku rahama wato za a ji kayinku abubuwa da dama za su zaidaita gare ku sa'annan kuma Allah zai sanya albarka a cikin rayuwarku to kun ga wannan aya an karbo hadisi daga Anas dan Malik Allah shi kare yadda da shi dai daga cikin yaran gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaran gida masu albarka wanda ya haddace hadisan annabi da yawa kuma ya ruwaito mana dalilai na saukan ayoyin alkur'ani da yawa kaga kasancewansa yaran gidan annabi yayi masa amfani amma yanzu kai sai ka je wani gida ka zama yaron gida ba abin da ya kai ka sai kwaɗayi ba abin da kake yi sai dai ka cika cikinka ba abin da kake yi sai dai kawai mai yiwa gidan a ziyara yake ko a wani waje mai daɗi saboda haka ka zauna ka kyantake kuma kana fama da ƙwaƙwalwa sai ka ce to ka ba ka iya ɗaukan komai an biya maka kuɗin waye waye ya kai sau goma amma duk baka ci ba wannan wani irin dolo ne wannan wani irin dolo ne Allah ya sauke amma kuma duk inda dadi yake to za ka shi a wajen ai in ka je ka zamo yaron gidan wani to ka tsaya ka mai da hankali ka amfana da wannan mutumin idan ɗan kasuwa ne ka koyi yadda ake kasuwanci in ma'aikacin gwamnati ne ka koyi yadda ake aikin gwamnati amma babu cuwa-cuwa idan manomi ne ka koyi yadda ake noma babu maganar lalaci idan malami ne ka koyi karatu ka dage ba kawai don kana yaron gidan wani ne zai sa ka samu karatu ba ba yiwuwa kowa ya nemi nasa saboda haka ana tsammani Allah ki kara yadda da ke wannan yaron gidan da ya yi ya masa albarka maza Allah ya masa addu'a kuma hasali ma malamai a fagen ilimi suna yaba masa saboda sun ce sab'un min sahabi fawqa al-alif kan naqalu min al an al khair mudar abu hurairata sa'adun jabirun anasun mahallu shahid namu kenan eh wato ana tsammani abu hurairata sa'adun jabirun anasun siddiqatun wabnu abbasin kazabni umar saboda haka da abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas da jabir bin abdullah da abu huraira da nana aisha radiyallahu anha da sa'ad bin abi waqqas sannan da anas dan malik radiyallahu anhu waɗannan sun ruwaito hadisai na manzon Allah sama da dubu ɗaya shi yasa kowane daga cikin sun ka dauki hadisansa ka soke kace ba za ka yi aiki da hadisansa ba to za a samu babban gibi a cikin musulunci saboda haka wannan sahabi mutum ne mai daraja ya ruwaito abubuwa da dama kala yace kila lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce wa annabi wata rana akwai ɗaya daga cikin shugabannin madina bai da lafiya shine aka zo aka fada wa manzon Allah sai manzon Allah ya ce bari ya je ya gaishe shi lokacin da zai je gaishe shi kuma ba shi kadai bane tare da sahabbai ne saboda haka sai suka masa rakiya suka rufa masa baya da lokacin da aka je aka kama hanya to shine sai wani yake cewa law ataita abdullahi ibn ubay yace da ka je majalisan abdullahi dan ubay dan salul kuma kowa ya riga ya sani abdullahi dan ubayyu dan salul shine shugaban munafikai sa waɗanda ya fi tara su a wajen munafikai ne irin maganganun da suke faɗa na munafinci ne alkur'ani ya faffallasa su a wurare daban-daban sai aka ce mazu Allah ko zai ratse ya je wajen sai mazu Allah ce babu damuwa fantalaka ilaihi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa rakiba himara annabi ya hau kan jaki don abin da ya hau jaki ne shine abin hawan da manzon Allah ya hau abin nan Madina kage in kaga mutum akan jaki ba za ka raina masa ba don ka raina masa ma to annabi ya hau jaki tunda annabi ya hau jaki sai yaya yanzu a wadansu wurare ma za ka samu mata ma jaki suke hawa za a gasu a kan jakuna eh saboda haka ba abin kyama ba ne ba abin wani abin nan ba in ka je ta wajen filo da kasan filo za ka samu duk mata jakuna suke hawa to kaga ba abin da za a raina ba ne tunda maza Allah ya hau jaki yana ɗaya ma daga cikin wato hanyoyin da Allah tabaraka wata'ala ya sauwake mana na ainihin wahalhalu Don yadda kaga jaki jakin ne wato Allah ya yi shi domin aikin wahala eh don ka kaga jaki ya mutu ya kan dade bai mutu ba duk wahalan da ya sha yakan daɗe bai mutu ba shi za aka ce to jaki yadda ka gan shi wawa wato an yi shi domin aikin wahala ne abinda idan ka dauki raƙumi ba zai iya yi ba ko ka dauki doki ba zai iya yi ba ko ka dauki saniya ba za ta iya yi ba amma jaki sai yi maka wannan eh zai yi maka wannan aiki dalilin ma da ya sake kenan waɗansu suka ce aka haramta cin naman jaki aka ce haramun ne a cin naman jaki والخيل والبقال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين الله تبارك وتعالى كي يقول مقوال النم سبو دمي لتركبوها وزينا domin ku hau ku yi ado ma kun ga dama saboda haka jakuna ana ana iya yin ado da su wannan kenan to maza Allah ya hau kan jaki akan jaki ya je gaida wato ɗaya daga cikin shugabannin madina sannan kuma ya ratse domin ya je majalisan abdullahi bin ubayi ibn salul wantalakal musulmi na wa hiya ardun sabika musulmi kuma da yawa su suna kafa sun raka annabi a kafa tun da damar jaki bai da sauri shi ba an saki sauri ba baya ya hankali yake tafiya saboda haka sahabbai su kuma da kafa suka je suka yi rakiya wa annabi falamman talaka annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ilaihi qala lokacin da annabi ya je wajensa sai ya ce waye yayi magana abdullahi bin ubay bin salul an je an ajiye jaki sai ya ji warin jakin yana dukanka ya tin karo shi shi kuma babban mutum ne Eh, Tun da babban mutum ne mai daraja ɗaya daga cikin shugabanni wanda baya son raini ko wani abu na kaskanci sai ya ce ilaika anni fa wallahi laqad azani rihu himari saboda bai taba zamanin annabi zai zo tare da sahabbai ba ba mamaki suna wani gulma ne ma sai gafi annabi ya zo to kaga idan ana gulma wanda ake gulmansa sai gaki ya zo da shi da mutanensa to dole wanda yake da majalisar sai ya ji wani iri daban shi yasa sai yace ce kai warin jakin kan nan wallahi ya dame ni eh wato da ba da jaki ka zo ba yana haka ne wai don yana son ya kore annabi kada manzon Allah ya dade a wajen don kar a samu matsala فقال رجل من الانصار sai wani mutum daga cikin mutanen madina sai ya ce wallahi la himaru rasulillah ya ce na rantse da Allah jakin nan da kake gani na annabi a ta yabu rihan minka wato warinsa ya fi ƙanshin turarenka a dama hakan ya yi shi wani yana gadara da shugabansa yana gadara da nasa idan ka kushe masa nasa shi kuma sai ya dubi wani abu a jikinka sai ya kushe maka ba mamaki kuma abin da zai fada gaskiya ne da ba ka yi magana ba da ba fada maka wancan ba ya za aka ce duk wanda ya koro magana aka mayar masa da martani to shi ya ja albali wa zalim wanda ya fara da farko shi ne a zalimi amma ka ja bakin ka yi shiru magana ta kare shi ya sa duk wanda ka gaiki yana da ɗan takararsa in ka kushe masa to ka tabbatar zai kushe maka dan takararka yana iya yi wa ya faɗi gaskiya ko ya faɗi ƙarya in ya faɗi ƙarya in ya je lahira Allah zai tambaye shi amma in ya faɗi gaskiya to ya za ka yi in ka ce masa nasa kaza ne sai ya ce kai kuma naka kaza ne sai a bar ku kuna walle walle kuna zazzare ido an kushe naka ka kushe nasa saboda haka yana da kyau a rinka tsantsan dangane da waɗannan abubuwa wannan kenan saboda haka ya aibanta jakin annabi ya ce warin jakin annabi ya dame shi yana kokarin ya kori annabi daga majalisarsa sai aka samu wani dan uwansa daga cikin mutanen Madina don Abdullahi ibn ubayy ibn Salul mutumin Madina ne Ya sa mutumin Madina ya mayar da martani eh ya mayar da martani yace warin jakin annabi yafi karkin eh, yafi kankin turaren da yake fitowa daga jikinka saboda haka je ka ja wato banza in ka ce jakin annabi banza kai ma banza ne ba kike nan ba to shine fa da ya faɗi wannan magana sai jijiyoyin wuya suka tattaki fagadi bali abdullahi rijalun min qaume sai aka samu waɗansu masu hushi da hushin wani daga cikin mutanen abdullahi bin ubay bin salul sai ransu ya ɓaci hankali ya tashi fagadi bali kulli wahidin a ashabu su ma sahabban annabi da suka ga haka sai jijiya ya tashi saboda haka waɗannan rai ya waɗannan ma rai ya ɓaci ga manzon Allah ga shugaban munafikai a gefe kala wa kana bainahum darbun bil jarid wal aidi wal ni'ab kawai an suka cire takalman suka rinka duka da shi walan su da hannu sai da aka yi fada a wajen fada aka yi a gaban annabi aka yi fada fa balagana annahu unzila fihi shine ana tsammalik yace to labari ya iso mana shine Allah ta'ala yace wa in ta'ifatan sai aka saukar da aya to kasan su bayan Allah muminai idan sun ga zan Allah ana saukar masa da wahayi akwai alaman da suke ganewa saboda duk abin da annabi yake yi kan zai yi shiru ko magana yake yi da bari kuma komai tsananin sanyin da ake yi sai ya yi gumi me yake gwada saboda wahala domin yana jin kamar ƙasa ba za ta iya ɗaukansa ba mala'ika wasa ne mala'ika jibrilu kenan yake zuwa wajen annabi yake shan wahala yanzu a karanta mana sallan a kyamfaha ma an zalna alaikal ƙur'ana litashka duk lokacin da wahayi ya zo wa annabi sai ya wahala to duk abin da ake yi sai kowa ya bari kaga masu faɗa dole su bari kana mumini ko dukanka yake ba za ka rama ba saboda baka san me zai biyo baya ba kuma kai hakuri ba abinda ba zai ja maka ba sai dai mutane ba sa iya yin hakuri ne da yanzu Allah ma matar ka za ta kwashe ka da mari sai ka ba ta ɗaya fiskan ka ce ƙara a to ai haƙuri ne don in ta mare ka ka yi haƙuri ka sake ba ta ɗaya fiskan ta kwaɗa maka mari a ɗaya fiskan yayin eh, za ki ƙara ma ki ƙara to gobe in za ta yi maka mari ta san kana yawa ba za ta mare ka ba Eh, to gara mare ka kashe ne kawai Allah ya eh, kamar yadda ake fala wallahi hakuri ba abin ya bari mutane kawai ba sa iyawa ne mawujin nan ba za mu yi yin hakuri ba amma ba abin da ya bari kuma kada ka yi hakuri kai ta tunanin abu a cikin zuciyarka har ya zama maka ciwo wallahi kar ka yadda da wannan in za ka yi domin Allah ka yi hakuri domin Allah ko ɗanka ne da ka haifa kai ka sha wahala neman uwarsa ka sha wahala wajen ainihin kulawa da uwarsa sannan aka haife ki cikin wahala duk kai kake ɗawainiya sannan wannan yaro ya zo ya girma kafin ya girma ka yi wahala babu iyaka amma kawai sai da ya girma ya zama munzalin da ya kamata a ce ya taimake ka sai ya balle maka to ka yi haƙuri ka ɗauka a duniyan nan ma baka samu da ba dun ya fi maka sauki Kar ka yadda wannan ɗaya kai ka lahira ba ka kirya ba don kaga in ya kai ka lahira a banza daman kuma baka tsaya ka kintsa aikinka ba to fa za ka samu wahala wahala fi duniya wa wahala fil akhira da akwai mutane da dama wanda suke neman haihuwan ba samu ba kuma har sun tsofa ba su da haihuwa to kai ma ka ɗauka wannan ɗa babu shi kamanta da shi kawai ka nemi haƙƙinka a wajen Allah kar ka yadda ka sa a cikin zuciyanka in kai haƙuri to sai ga Allah tabaraka ta'ala ya sanya maka mafita kuma sai Allah ya rufa maka asiri karke wannan shi zai zo ko kana da rai ko baka da rai sai ya zo ya yi ɗan da na sani in ko ba haka ba zai mutu lalatacce dama kawai tsautsayi ne Allah ya kaddara ya fito da ki daga jikinka kuma kai wahala ka mayar tunda ka mayar al'amarin wa Allah to Allah zai baka ladan wahalanka tunda ba lalle ne idan mutum ya tafi lahira ya shiga aljanna da yayanka ba wannan ba lalle bane ba lalle ne ka shiga da matanka ba amma da so samu ne haka ake bukata to a rinka danna zuciya akan al'amura daban-daban Allah ya taimake mu shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya fa in ta'ifatan min almu'minina tattalo? idan aka samu bangarori guda biyu daga cikin mu'minai wannan ya gwada a majalisan Abdullah ibn Ubay ibn Salul akwai wanda suke mu'minai to sai dai kuma zama a irin wannan majalisa hatsari ne domin duk inda yake zagin addini duk inda ake zagin annabi duk inda yake kokewa addini ya kasance kana zama baka gyara baka tsawatarwa to fa zama da madaukin kanwa ke kawo furin kai a kwana a taki za ka wayi gari ka zama munafiki a kwana a taki za a wayi gari ka zama kafiri ko mushriki ko wani abu makamancin wannan saboda abin da ya shafe su to zai shafe ka waɗannan ayoyin qur'ani sun yi magana a wurare daban-daban to shine da Allah ya saukar da wannan aya sai aka yi sulhu maza Allah sai ya sulhunta kun ga ya je da marar lafiya kuma ga wata rigima ta faru amma ba domin wannan rigima ba da wannan aya ba za ta sauka ba shi yasa gara ma da ya kai wannan rigima an samu rigima tsakanin wato tawaga ta manzon Allah da kuma mutanen Abdullahi bin Ubayy bin Salul to ibn jarir tabari rahimahullahu ta'ala Abu Jafar Muhammad bin Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa ya ambaci wato waɗansu asbabu da yawa amma wannan shine yafi inganci yaqulu ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yana faɗa, amiran bil islah bain al fi'atayn al baghiyatayn Allah yana umarni da sulhunta a tsakanin ɓangarori guda biyu wadanda suka zalunci juna wato ba'dahum ala ba'd shine yace wa in ta'ifatan min almu'minina idan aka samu bangarori guda biyu daga cikin mu'minai iktatalu wadanda suka yi fada ko suka yi yaki fa aslihu bainahuma to ku sulhunta tsakanin su fa sammahum mu'minina ma al-iktidal kun ga anan ya ambace su mu'minai duk da akwai yaki tsakanin su ko akwai fada وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان wa وإن أضمر da wannan ne imamul bukari yake cewa duk mutumin da ya kasance ya yi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dun ya aikata ɗaya daga cikin kaba'irai in dai ba kirka ne da abin da ya danganci kirka ba to wannan ba a kiransa kafiri gaba da haka duk musulmi yana zina ba za a kira shi kafiri ba duk yana liwadi ba za a kira shi kafiri ba don wace musulma tana dubo ba za a kira ta kafira ba idan tana shaye-shaye ba za a kira ta kafira ba mutumin da ya shirka kariya ko ya yi kazafi ba za a kira shi kafiri ba haka ma mutumin da ya alkawari ya kariya, ba za ka kira shi kafiri ba mutumin da ya rantsuwa kan kariya, ba za ka kira shi kafiri ba amma mutumin da ya yi shirka wannan kafiri ne wanda ya yi tsafi shi ma kafiri ne saboda suna da alaka da juna ina fata an gane to da Allah tabaraka wataala ya ce wa in ta'ifatani min almu'minina qatalu min almu'minina dinnan yana gwada cewa dun sun yi fada zakanin su ba za su zama kafirai ba saboda haka kawai dun wani ya saba maka kai ka ce za ka yi sallama guda daya shi kuma ya ce zai yi guda biyu ka ce mai guda biyu kafiri ne wannan ba daidai ba ne kawai wannan ne ya ce assalamu alaikum kai kuma mai guda biyu kace wanda ya ce assalamu alaikum kafiri ne alali duka sun tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da assalamu alaikum da assalamu alaikum wa rahmatullah to sun tabbata daga annabi amma wanda yafi yawa wanda manzo Allah yafi shine sallama guda biyu kaga ba yadda zaka yi kace mu wanda yake kuma kafiri ne don ya saba ma wannan saboda haka wannan gyara ne Allah ya taimake mu saboda haka la kama yaquluhu al-qawari wa man tabahu min al-mu'tazilati wa nahwihim ba kamar yadda ainihin karaja suke yi ba duk wani mutum idan ya aikata laifi ai a ce wannan ai mashayi ne ce kafiri dai ce kafiri dai shi yasa duk wanda kuka ga yake yawan kafirta mutane to ba kawarije ne eh ba kawarije ne domin su ne suke kabinta mutane saboda aikata laifi kawai ya ce ai kafiri ne shi kuma da yaya aka yi ma ga musulunci wanda ka bincika zai ka samu iyayensa ko kakanninsa ma dodanni ne eh, kaji zuriyar dodo ya zai yana ce ma wani kafiri wannan kaga yankan magana ne na yi a cikin magana in ka gane ka gane in baka gane bai har ka wa hakaza sabata fi sahih ya tabbata cikin sahihul bukhari an abi bakrata radiyallahu anhu qala daga abu bakrata Allah ki kare yadda da shi yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah kataba yawman yayi huduba wata rana manzon Allah ya haukan kan minbari yayi huduba abinda yake nufi da huduba ba wazi bane akwai bambanci da wa'azi akwai bambanci da karantarwa saboda yan ana hudu ba wato ana ta da tsimi an san tsimi ko? eh ana ta da tsimi ana ta da tsika akan tayar da tsikan jiki abinda ake kira hudu ba kenan maza Allah ya yi wannan hudu ba wa ma'afu alil mimbari alhassan zuna ali kuma akan mimbarin akwai jikansa alhassan bin ali saboda jikokin annabi sukan zo su same shi a cikin masallaci musamman alhassan wal saboda hakan ya hau mimbari su ma za su hau kan mimbari yasa aka ce waɗannan jikoki lalle sun yi waɗannan abubuwa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma a gaban sahabban manzon Allah ta ma manzon Allah yakan zo da jikan ma mace ana kiranta umama yakan yi sallah da ita idan ya je sujada sai ya ajiye ta lokacin da ya je miƙewa sai ya dauke ta to kaga yanzu idan ka zo da ɗanka ka zo ka ɗan jawo shi babu matsala amma sai dai ka koya masa tarbiyya eh, dai idan aka yi sujada ya hau wuyanka tun da wuyan ubansa ne ko wuyan kakansa ne amma ba yadda za a idan ya saba hawan wuyanka kuma ya je ya hau wuyan ladan ko ya hau wuyan wani mamu ai ba ɗansa ba ne ya kamata a koya masu wannan tarbiyya kawai ko kuma kana ga yaron yanzu kai limami ne misali na masallacin Umar Kasa, al-Khattab nan kawai sai ka zo da danka sai ka sa mana kiya sahun gaba to idan sallan ka taba ci, ko ka ja wani ba zan je ba ka ja danka me wa yaro bai da wayo to amma ka koya musu tarbiyya ko da ka zo da a kusa da kai ya tsaya to yadda ka tsayar da shi zai yi wahala ya zo ya dagula lissafi don kasan yaran mu na yanzu suna da kiriniya sai an kunna kan sai je ya kashe eh sai ya kashe saboda haka yanzu a kunna sai an yi aiki shi yana wajen lasika. ko kuma inda ka zauna sai ya zo yana hukurawa eh, yana sallama wai shi a ji nasa ba naka ba alhali na ubansa ake so a ji eh, ba nasa ake so a ji ba <laughs> to shi yasa aka ce akwai tarbiyya babu damuwa yara ba a koransu a fatattake su ko ma yaran waye yadda za ka jawo ɗanka haka ma za ka jawo ɗan wani in ba mai kiriniya ba ne to ya zo gefen kai, ya tsaya sallah babu damuwa domin ana koya masa natsuwa ne ana koya masa hankali maza Allah yana kan membari yana hudu ba jikansa yana zaune a kai sai Allah tabaraka ta'ala ya sanar da shi wani abu da zai sanar da mutane radiyallahu anhuma faja'ala yanzuru ilayhi maratan wa ila an-nasi ukhra wa yaqulu sai ya kasance yana kallonsa yana kallon mutane sai ce in nabni haza ya ce kun gaji kana wannan amma kai zai abin da ya ce ɗana wannan yasa ya halatta jikan ka kira shi ɗanka tun da uban ma da gare ka ya fito to shi ma jikan da gare ka ya fito ba domin kai bada ba samu uban wancan ba in Allah ya ga dama in aka janye uban to kai za ka haifi wannan jika saboda haka naka ne haka ne ya sa ya ce na bane haza ya ce lalle dana wannan bi mana ba kamar yadda kuma kaka ya halatta ya fali haka to shi kuma jika in ya ga dama in aka kira sunansa sai a kira sunan kakansa sai ya tsallake sunan ubansa ko da makaranta ne in uban ya yi magana ya ce ni da babanka nake gadara da ke eh, saboda daga zuriyansa ya fito shari'a ta yadda da wannan saboda haka idan mutum ana kiransa da sunansa da sunan kakansa ka ce ya canza wannan kuskure ne ina ruwanka tunda annabi ya ce inna ibni hada sannan kuma ya ce ana ibn abdul muttalib ana annabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib maza Allah da kansa ya ce ni dan abdul ne alali abdul kakansa ne saboda ki dan abdullahi ne abdullahi dan abdul ne amma a yakin hunain me yace yace ana annabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib sai ya tsallake abdullahi sai ya ambaci kakanka. saboda haka babu matsala yace inna ibn hada yace lalle dana wannan da kuke gani bi ma'ana jikana yace sayyidun shugaba ne ina sanar da ku shugaba ne wato zai girma zai yi jagoranci mai kyau ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين yace yana kyauta zaton nan gaba Allah wa ta'ala zai sulhunta a tsakanin bangarori guda biyu manya na musulmi a dalilin wannan yaro to kuma abin da ya faru kenan kamar yadda na faɗa baya an samu rikici mai yawa tsakanin bangaren Ali bin Abi Talib da kuma group din su Aisha radiyallahu anha sannan a ɗaya ɓangaren kuma bangaren Muawiya bin Abi Sufyan a dalilin kashe Sayyidina Usman dama Annabi ya riga ya fada idan aka taba ki daga kan Sayyidina Umar ne idan aka bude kofa to kofar nan ba za ta rufu ba har abada shi yasa shugabanni sai dai kawai sai ta addu'a Allah ya kare su amma karshe zaman waɗansu dole kashe su za a yi dole kashe su za'a yi ko da bindiga ko da guba wannan dole ne saboda an riga an bule kofan tun daga kan umar ɗan kasa yana jagorantar mutane sallawa ne zai soke shi da wuka ai shi ne shugaban musulmi gabalaya bayan ya soke shi ya soke mutane bakwai shi ne suka yi kukan kura suka kama ki aka samu abdurrahman bin awaf shi ya je ya wuce ya karasa sallah ba a tura shi ba ya wuce ya cike ta sallah sallan ba. umar ya tsufa ya ainihin suma lokacin da ya farfado sai ce aje a duba waye soke shi da wuka da aka je sai aka samu wani bai hude ne aka zo aka faɗa masa ya ce alhamdulillah ga Allah ta'ala ya sanya kisa na ba a hannun musulmi ba amma yanzu musulmi su suke juyin mulki su kashe mutane musulmi su suke kidnapping musulmi su suke kakkama mutane su zo fashi da makami su suke sata da ainihin miyagun makamai su kake duk wanda za su kake musulmi su suke wannan kuma su yi wa 'yan uwansu musulmi mai yawa ma suna masallaci suna sallah da wannan aka je lahira ya za a kare in an je lahira ya za a kare yana da wahala to aka zo kan usman ya faru shi ma waɗansu ka zo 'yan zanga-zanga wanda suka fito daga misira da ainihin iraki suka zo suka haɗu suka yi ƙarfi suka yi kwana da kwanaki a birnin madina suka rikita lissafi ƙarshe suka kake shi yana karanta alkur'ani to shi yasa muawiya bin abu sufyan yana ƙasan siriya nana aisha ita kuma ta tafi aikin hajji tana makka zubairu bin al-awwam da su talha bin ubaidillah da walansu sahabbai sai suka ce to ina waɗanda suke zaune a birnin madina me yasa ba su kare ainihin khalifa ba alhali kuma an samu khalifa ya ce kar kowa ya kare shi tunda dai annabi ya ce Allah zai sanya maka riga idan waɗansu suka zo don su kwace wannan riga ko ka cire wannan riga karka yadda ka cire yasa da suka zo suka ce masa ya sauka ce ba zai sauka ba saboda maganan annabi yana buguwa a cikin kullansa yana ji ce ba zai sauka ba ce sai dai aka kike yasa aka kike shi haka to tun daga lokacin kuma aka samu rigima tunda mutane da yawa sun ga wanda ya fi dacewa ya karbi shugabanci shine Ali bin Abi Talib ya zo ya karba yana kokarin ya daidaita al'amura shi yasa Muawiya bin Abi Sufyan bai fahimta ba yace wallahi ba zai yadda ba yana ɗaya daga cikin gwamnoni masu ƙarfi ya balle yace shi ma shugaba ne Nana Aisha da tawaganta su ma suka balle suka ce ya Ali bin Abi Talib zai karbi shugabanci a irin wannan yanayi a kai kan mutum sannan ba abinci ko waɗanda suka yi kisa ba ya kuma karbi wannan shugabanci ba zai yi ba dukansu sai da suka yi yaki kuma dukansu sahabban annabi ne yanzu kai in ka zo bayani wa za a goyi baya tunda Usman bin Affan Allah ya masa alƙawari na gidan aljanna ko yayi kurakurai tun da aka masa albikir da gidan aljanna ya fariga ya tsallake yanzu kai ne da iyayenka suke ruwa don ba ku zama komanku ba to idan ka dawo nana aisha radiyallahu anha matar annabi ce kamar yadda manzon Allah Allah ya saukar masa annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum yace ummahatuhum Allah ya riga ya tabbatar musu da wannan matsayi kuma matansa ne a duniya da lahira ita ma mata albishir da gidan aljanna zubair bin al-awwam an masa albishir da gidan aljanna talha bin ubaidillah an masa albishir da gidan aljanna ga sunan da yawa amma kuma dukansu kamar yadda ke ma ali bin abi talib an masa albishir da gidan aljanna amma suka hadu suka gwabza suka yi yaki tsakanin su abu yaki cin yaki cinyewa saboda haka akwai shugaba abin binnin madina akwai shugaba a ainihin wato kasan siriya shine inda muawiya bin abi ne ke zaune to zaman madina ya gagara ali bin abi talib ya daga helkwatan musulunci a shekara ta talatin da shida bayan hijira ya daga helkwatan musulunci sai ya mayar da ita kufa alhali kofa kuma wato wani wuri ne wanda yake kofa da basara kaman gari ne na barike hakan nan wanda daga baya aka kirkiro su asali da kananan wurare ne sai baki suka taru suka yi yawa kun san shugabanci a wajen yana da wuyan sha'ani ya koma wajen yasa bai ji daɗi ba har ya ba duniya to ga shugaba anan ga shugaba anan shi yasa Ali bin Abi Talib yayi iyaka kokari ya kawo kan Muawiya yace ba zai yadda ba sai an fitar da waɗanda zai kashe khalifa Usman bin Affan sannan shi ya yadda ya yadda da kowace irin ka'ida ta sulhu yace Ali bin Abi Talib shi ma ya sauka yace mutane ne suka nada shi ma ba zai sauka ba to amma wajen shekara ta arba'in sauran kiris ya cika shekara ta arba'in bayan hijira sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ran Ali bin Abi Talib to da Allah ya karbi ransa sai mutane suka zo sai suka samu ɗansa sai suka ce kai ya kamata sai suka naɗa ki a matsayin khalifa yi kuma da yan watanni sai ya ce to bai kamata in karbi wannan shugabanci ba ya kamata mu shirya shine ya aika wa Muawiya bin Abi Sufyan tunda shi yake da karfi yake da mayaka shi ma yana da jama'a yace mu zo mu halu shi ne suka zo suka hadu a tsakani aka yi yarjejeniya ya ce to kai tun da kai baba ne sa'an baba ne ni na sauka daga matsayina kai ka karbi shugabancin musulmi ya kasance an samu shugaba guda daya ya ce ni na yadda da wannan shi ne ya sauka abinda annabi yake fara kenan shi ya sa shekaran ake kiransa amul jama'a shekara na haɗin kai saboda an samu haɗin kai wasu wani abin mamaki shi ba da ya sauka bayan an yi wannan sai ya ce ba zai koma kufa ba ina ya koma shi ne sai ya koma birnin madina ya ce zai je ya karasa rayuwarsa a can don in ya koma kufa wata ranar an samu yan zuga to ballewa zai yi waɗannan fadawa da kuke ganin su wallahi sai a hankali shi yasa annabi yace shugaba da kuke ganin sa shugaban kasa ne ko gwamna ne ko shugaban karamar hukuma ne idan Allah ya nufin sa da alheri sai ya hole masa wazirai na alheri wanda duk abin da za su faɗa masa alheri ne in ya manta za su tunatar da shi idan zai aiwatar da alheri za su taimake shi amma idan Allah ya yi nufin sharri wa shugaba shugaban ƙasa ne gwamna ne shugaban karamar hukuma ne sarki ne hakimi ne shugaban wata ma'aikata ce sai Allah ya hore masa fadawa matsiyata abinda muke gani yau da kullum kenan wani ya goyi bayan wani gwamna saboda ya yi kuɗi wani ya goyi bayan wani gwamna saboda ya samu matsayi tsoron da bai samu kuɗi ba fitina ce don zai koma opposition ran da bai samu matsayi ba fitina ce don zai koma opposition kuma idan aka baki wannan matsayi ko aka baki kuɗi zuccin mutuncin da ake yi wa mutane ba zai magana ba sai randa Allah ya kifa su kuma in sun kifu gaba daya sannan sai su zo suna zazzare ido wa juna shi yasa aka ce duk shugaba idan Allah ya baki shugabanci kai ko juyin mulki mutum yayi aka ce ai masa addu'a domin ya tabbatar da adalci tsakaninsa da ubangijinsa kuma ya rage nasan yaje lahira amma ba haka ba sai a kwaru da yawa ina fata an ji wannan da kyau hmm. kuna neman magana kenan magana yin shirki fakana ah, kama kala saboda haka kamar yadda annabi ya faɗa ya ce inna ibni hada sayyidun lalle ɗana wannan ya ce shugaba ne ya ce kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai ainihin sulhunta tsakanin ɓangarori guda biyu na ainihin musulmi a dalilinsa to kaga na kawo labari a takaice ga yadda aka samu sulhuntawa a tsakanin ɓangarori guda biyu wannan kenan aslaha Allah ta'ala bihi baina ahli sham wa ahli al-iraq ba'd al-huruf at-tawilati wal-waqi'a al-mahula Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa in ta'ifatan min al-mu'minina ittatalu fa aslihu bainahuma ta ke karanta mana sai mu fassara ku kuje sai mu je na gaba ta'ifatan min al-mu'minina ittatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن واتقوا الله لعلكم ترحمون الله تعالى يتي وإن طائفتان idan an samu ɓangarori guda biyu minal mu'minin daga mu'minai ko musulmai ikitatalu waɗanda suka yi faɗa ko suka yi yaƙi tsakaninsu fa bai nahu ku kuyi iyaka ƙoƙari ko manya masu hankali masu tunani kuyi sulhu a tsakaninsu fa in bagat kuma idan ɗayan ta ainihin yi tawaye ta ɓalle, to faqatilu allati tabqi hatta tafi'a ila amrillah wato ku yaki wanda ta balle har sai ta dawo zuwa ga al'amarin Allah ta miƙa wuya, wato a zuwa sake zama domin sasanta, domin zaman lafiya yafi zama ɗan sarki zaman lafiya yafi yaƙe haƙen da za a yi ta yi to fa in fa'at amma idan suka dawo fa aslihu bainahuma bil adli to ku sulhu a tsakanin su karo na biyu da ainihin adalci wa aqsitu kuma ku yi adalci dukan ku gaba daya cikin dukkan al'amuran ku inna allaha yuhibbul muqtitin lalle allah yana son masu adalci idilu bainahum fi ma kana asaba ba'dahum li ba'din bil qist wato duk abin da ya wakana tsakanin su ayi adalci wa huwa al adl an samu hadisi daga abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma qala inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace lalle annabi yace innal muqtitina fi dunya lalle waɗanda suke adalci a nan duniya kaga wannan yake fi kowa da kowa kamar yadda muka ambata a can baya shugabanni ne na siyasa na gwamnati ne na kasuwanci ne na manoma ne na makiyaya ne na zamantakewan gari ne wato sarakuna ne na gargajiya ne shugabannin addini ne a gidanka ne shugabannin mata ne shugabannin matasa ne ko na yara ne ko na menene kaga wannan hatta firife na makaranta yake ga wannan hatta firife din makaranta sun da shugaba ne duk wanda ya adalce a nan duniya to waɗannan alama na bira min lu'lu'in bai na idayin rahmani azza wa jalla ranar takin alkiyama za a sanya su a kan mimbarai su ne kujeru ko kuma gadaje ko ƙaragu na alfarma na ainihin lu'ulu a gaban Allah subhanahu wa ta'ala bai mahassako fi duniya saboda adalcin da suka yi a duniya to shi yasa ake son a yi adalci kowane al'amari a yi adalci har ila yau wani an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya fada a cikin wani hadisi da wata siga yace al muqsituna inda Allah ta'ala yawm al qiyama masu adalci a wajen Allah ranar tashin alkiyama alama na bira min nurin suna kan mimbarori na ainihin haske ala yaminin rahman a bisa daman Allah allazina yaqiluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma su ne waɗanda suke yin adalci cikin hukuncinsu da iyalansu da dukkan abin da aka ba su shugabanci saboda haka kamar kallon shugaban ƙasa ko gwamna ko wani sarki babba a'a hatta kai inda akwai mutum ɗaya ko biyu a ka to kai ma baka shugabanci kuma sai Allah ya tambayi karanta takin alkiyama yasa in kai adalci to kai ma za ka samu kujera gwargwadon naka wancan ya jagoranci mutane miliyan ɗari biyu wannan ya jagoranci mutane miliyan goma wancan ya jagoranci mutane kamar ainihin talatin wancan ya jagoranci mutane biyu kuma dukansu sun yi adalci to kai ma ka sani tun da mai miliyan ɗari biyu shugabancinsa da bambanci da mai miliyan goma da kuma bambanci da mai dubu abin nan mutane talatin kacal ko mai mutum biyu ko mai mutum ɗaya to karka ɗauka barorin duk iri ɗaya ne tunda kai ma kai adalci da mutum daya a karkashin ka da wanda ya adalci da mutane miliyan 200 a karkashin sa ba daya bane a'a ai da man aljanna kaman step step ne eh ko da a nan duniya zaka samu ai kujeru za su akwai na gaba akwai na baya akwai mabi musu akwai na bayan fage kai na can bayan fage ma sai sai suke da ka tsaya da ka tafi duk daya ba a san da zuwanka ba ba a san da tafiyanka ba eh to wannan bambanci kenan sannan kuma sai Allah ta'ala ya yi kira ya ce innamal mu'minuna ikwa abin sani mu'minai yan uwan juna ne bai kamata a rinka samun saɓani ko faɗa ko yaƙe-yaƙe balle baƙaƙen maganganu tsakanin su ba aljami'u ikwatun fiddi ne dukansu yan uwa ne cikin addini kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda manzon Allah ya ambata al muslimu aqul muslim yace musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu wa la yaslimuhu wato la yaslimuhu baya zaluntarsa kuma baya mika shi da cutarwa musulmi ba zai taba barin a cutar da dan uwansa ba wa fi sahihi ya zo a cikin ingantaccen hadisi maza Allah yace wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi Allah zai taimaka wa mutum matukan mutum yana taimaka wa dan uwansa yanzu za ka taimaka wa mutum tsakani da Allah kafin ka an karasa Allah ya taimake ka sai ga abu ya fi karfin ka amma ka gama da shi saboda kai ma kana taimakon mutane wa fi sahihi aidan har ila yau a ingantaccen hadisi annabi ya ce idza da al muslimu li akhihi idan musulmi yayi addu'a wa dan uwansa bi zaharil gaibi a koyi ba tare da ya sani ba kaga wannan kaman kalubale ne ga waɗanda wai wani yana tare da wani mai kuɗi sai ya dauki kuɗi ya baki tukuna sannan ya yi masa addu'a me yasa ba za ka masa addu'a don Allah ba Sai kuma mai kulin me yasa ba za ka ba da kyauta ba sai lokacin da ka take yin addu'a kana neman addu'a tukuna sannan za ka ba da kyauta haka kawai ana zaune lafiya ka yi kyauta ka zo ana ce maka Allah ya saka da alheri Allah ya kare tun kafin ma sharri ya zo ko fitina ka zo sai Allah ya kare ka amma in ka ba da kuɗi ma wani ya ga dama zai je kwanta ya ce ba zan yi addu'a ba ya kawo zagi ma ya lafta maka to kaga kun je lahira da kai da shi din duka kowa zai bayanin abin da ya aikata Allah ya kyauta saboda haka duk wanda kai masa addu'a ba tare da ya sani ba tsakani da Allah to qala al malak sai wani malaika ya ce amin laka bi misli yana tsaye a kanka kana yin addu'a zai ce kai ma kana da kwatankwacin wannan ya za in kace Allah ya rusa shi sai mala'ikan ya ce amin a kawai zai ga kana rushewa eh ya za duk wanda za ka yi addu'an Allah ya rusa shi to ka tabbatar kana da ƙwararren dalilai ko a gaban Allah ne za ka fada wannan ki ne duk wanda ka yi masa mummunan addu'a inda akan haka ne to wannan addu'an ba za ta shafe ka ba amma haka kawai saboda zalunci saboda kawace ki saboda kana jin haushinta babu gaira babu dalili to an ka masa mummunan addu'a mummunan addu'a za ta fara karka gaba haka masu sake su suna miyagun addu'o'i su ya hankali tun da daman su ba gaskiya suke da ita ba in shugabanni ba su da gaskiya ko ma masu kururuwa ba ku da gaskiya domin kun yi mummunan addu'a ta fada kan shugabannin to za ta fada kan ku tunda kuma ba kananan matsiyata bane Allah ya kyauta wala hadisu fi hadha kathira eh hadisai a karkashin wannan aya suna da yawa amma akwai wani hadisi guda ɗaya wanda yake da muhimmanci ko guda biyu kacal. bari makaranta karanta a gurguje za Allah ya ce masalul mu'minina misalin bayin Allah mu'minai fi rahu wa tarahumihim wa ta'atufihim wato wajen ainihin ƙaunansu da yadda suke son juna da yadda suke saduwa da juna za Allah ya ce ka salil jasadil wahe kamar misalin jiki guda ne min kitaka minhu ta da'a lahu sa'irul jasadi bil humma wa sahar ce idan wata gaba ta kamu da rikin lafiya to dukkan jiki yake amsawa saboda in kana ciwon kai za ka ji dukkan jikinka ne to kamata yi idan ya kasance dan uwanka musulmi bai da lafiya kai ma ka ji baka da lafiya idan yana munna kai ma kana munna in yana cikin bakin ciki kai ma kana bakin ciki haka muke a yau ba haka muke a yau ba to ga wani hadisi lil-mu'min kal-bunyan yakaddu ba'dahu ba'da mu'mini ga mu'mini kaman gini ne sakin sa yana karfafa saki amma mu yanzu muna son kawai sai gani ina son a rusa alaramma karfi da yaji a rusa ki a karya shi. alhalin aka rusa alaramma aka karya ki to ni ma fa rusa ne an karya ne idan alaramma ya yadda aka rusa ni, aka karya ni, ya kasance ba ni nake tafsirin nan ba wani ne المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا saboda haka fa aslihu baina akhawaykum Allah yace ku sulhunta tsakanin yan uwantakanku wattaqullah lalle ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun idan kun yi haka za ku samu tausayi da rahama da jin kai daga wajen Allah subhanahu wata'ala sai Allah yake mai ya ayyuhallazina amanu la yasfar عند الله من سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yeah.